muna kira ga malaman musulunci su sauke amanar da Allah ya ɗora musu ta hanyar isarwa jama'a da saƙo cewa wannan kafa ta jaruma hausa da waɗanda ke ɗaukan nauyinta da waɗanda suke aiki a ciki dare da rana to malamai su faɗakar da jama'a akan wannan sharri da ake cinnowa al'umma ba san inda zai tsaya ba wajibin malamai ne su tashi tsaye su ɗauki baƙin jini idan da yawan kuna san kun haɗu da bidiyo da yawa wanda za ka ji muryar wata mata ta ɓoye ba a ganta ba amma tana magana ko ka ji muryar wani mutum wasu lokuta yakan sukan saka hotona sukan saka wasu alamu cewa ni suke zagi a'a ba ni suke zagi ba wannan asirinsu da ake tonawa da manufofinsu shi yake musu zafi don haka kar a wayi gari wani mutum ɗaya ne kawai yake magana sai abin ya koma kamar ra'ayinsa ne wanda wajibin malamai ne su faɗakar da al'umma akan sharri da ainihin ake nufin su da shi wannan kira na biyu kenan sai kira na uku wannan muna kira